أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ملا غدياغا الله دا قوم نمن نران دا كي غبت كراتو اون مسلات النبي دور المصلي ندون ما ذا افار ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ليتفقهوا في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على القائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين a yau lahadi 27 ga rabi'ul awwal hijira na 436 daidai da 18 ga watan ɗai 2015 za mu yi karatu na 26 a fasli na tara baiti na 190 a cikin wani littafi na baul musalli wanda a satin da ya gabata an yi karatu ne akan wurare guda bakwai din nan idan mutum ya tafi tashi da kuma inda dai ya tashi din da kuma bayani akan wannan matsala cikin farilla da kuma idan cikin nafila na abin ya faru sai dai game da kwanan wata a wancan satin an yi magana kan 21 to yadda suke 20 ga wata ne za mu tashi faslun fasali fi kaifiyati tadarukin rukuni illam ya fut yadda za ka cimma rukuni ka gyara shi amma illam ya fut da sharaɗin in bai kuce ba yadda za ka cimma rukuni ka gyara shi idan bai kuce ba shi ne yake cewa wa tariku ika iman raja wa rafi'ihi muhdawdi ballahu yin yundabu an amin min ƙablan qabla hidadihi bi ani wa sajdatin thalas julusan yarji'u la ne min kiyamin yunqi'u anan zai kasu gida biyu a ɓangaren mance ruku'i da kuma ɓangaren mance sajada da kuma inda sun ka haɗu biyu an mance ruku'i an mance sajada to wannan gaba ɗaya fasilin zai kunshi haka ɗi to shi ne ya ce wa tarikun ruku'i wanda ya mance ruku'i gaba ɗaya assalan yana ƙari karatu kai tsaye sai ya tasan mayin sajada a nan da ya yi niyyar yin ruku'in amma ya manta kamin ya sunkuya sai manci da ruku'i ɗin duk ɗai to a nan raja zai dawo ƙa'iman alhali yana tsaye a nan a lura mutum ne ya ƙare karatu mi daidai ya yi bayan ƙare karatu ruku'i to a nan sai mance da ruku'in ma da tasowat duk biyun bai yi ba a nan sai da sunkuya zuwa sajada sai tuno to yanzu zai tashi tsaisat sai karanta wani abu kamar aya guda misali sannan ya kulla ruku'i amma sallah ta ba ta ɓaci ko da ya dawo da dudduke-dudduke wa raf'ihi amma idan ya mance ga ɗaukaka ruku'i a nan ya yi ruku'in amma daga wurin ruku'in sai sun kuya zuwa sajada kaga suna da bambanci wanda mance ruku'i abu biyu yi na ɗaya bai yi ruku'in ba bai yi tasowar ruku'in ba shi ko wanga abu guda shi shine ya yi ruku'in amma da ruku'in sai sun kuya zuwa sajada kaga mi abda yi ba ɗaukakowa ga ruku'i to muhu ban alhali duke-duke ya ka shi zai waruwa lahu gare shi zai zo da duke-duke in ko ya ƙi tahowa haka ya miƙe sallah ce ta lalace kenan idan za a gwada yadda abin shike shine na farko gamance ruku'i mutum na ƙari sallar misali ya ce minal jinnatu wannan maimakon maimakon yi sajara da can ya yi ruku'i da can sai ya sajada to a nan da ya tuno ga ka'ida zai tashi tsaye in ya tashi tsaye sai ya karanta ko da aya guda ne sannan ya yi ruku'i sai ci gaba da sallah ta an kare sai ya ba'adiyya to shi ko na biyu ya rige yayi ruku'in maimakon yayi ni to da can sai ya wuce wurin sajada to idan ya tuno haka zai dawo doke-doke sannu-sannu-sannu har ya kulla ruku'in in ya kulla to sannan ya taso to shi awwa raf'ihi muhudaudi ballahu yaqa yundabu an an so an ya qara'a min qur'ani ya karanta alqur'ani bi shay'in ani da abu kaɗan ne qablan hidadihi kamin ya surmu ya zuwa ga ruku'i din domin kullum an fi son ya zan ruku'i bayan an ƙari karatu to nan idan ruku'i ne aka manta wasajdatin sannat idan mutum ya manta sajada ta biyu ba kenan ya nuna ba ta ɗayan mance ba domin in ta ɗayan mance kenan ya nuna ya yi ta nawa ya yi ta farko to ya za a yi haka mutum ya mance yi ta biyu dai ta ɗaya mance shi ya nuna ya yi kenan na a bangaren niyya shi ya rige ya ya yi ta ɗai ya rige ya ya yi ta ɗai sai ya yi ta biyu yanzu in ya taho zai gyara in ya yi ta ɗai sai ya sake mai da ta biyu domin tartibi dole sai ta ɗaya ta rige ta nawa ta biyu to yanzu ba ta ɗaya yammanci ba ta nawa yammanci ta biyu kenan ya nuna yayi to magana akan haka shi a wasayyacin sannat idan yammanci sajada ta biyu to yarji zai dawo julusan alhali zamne nan ko da ko lokacin da ya sajada ta ɗaya sai da ya zamna to idan ya tuno ga wannan ƙauli na ɗai an ce ya zamna ɗin da duk da haka don kullum abin da ake jira a zabura in za a yi wani rukuni don ya samu wannan yunkuri ɗin to shi a julusan yarji'u zai dawo zamne amma kuma in bai dawo zamne ba da tsaye kawai yadda ya zuwa ga sajadar sallah ta ta yi don akwai kaulin kuma da ya nuna haka ne kenan da ya sajada ta farko sai da ya zamna da ya tuno to da can kauli biyu ne yana iya sai ya sake wani zama babu komi sannan ya yi sajada sannan kuma yana da tsaye ya ɗai sunkuya zuwa gami duk yadda ya babu komi to ana ana bayani akan mance sajada ta ɗaya ko ta biyu to la sajada ta yi ne banda inda ya mance sajada biyu gaba ɗai <coughs> hmm? eh. hmm. ta harko ta sai ta biyu sai ta ya to sai da ya kulla ta biyu to in sai da ya kulla ta biyu in yana cikin ruku'i bai taso ba sai tuno ya bar sajada ga ta biyu to da cikin ruku'in sun kuya ɗaya zai zuwa gyara waccan sajada wannan ina jin mun gabata shi sati biyu amma in ya rage ya taso ga ruku'i shikenan waccan da ban masajada ta lalace lalle kayi abin ga kwarai tunani kwarai ana ana bayani in bai kulla wagga ta biyu ba to shine to la sajidatai ne banda inda yammanci sajada biyu gaba ɗaya su kutum yammanci sajada biyu a nan ya fi nauyi a ce mutu yammanci sajada nawa bisa ga guda shin da can tsaye ko da ya taho zama ɗaya yi sai aza ya yi sajada biyu ko kuma sai da ɗan sunkuya sai kuma ya aza har ya yi sajada biyu taso ko kuma a yana tsaye ɗai har ya ga har ya yi sajada biyu har ya taso to duk da yadda an kai to banda in sajada biyu ta yammance yuqi'u zai surmuyo min qiyamin da tsaye ba wani zama da can tsaye kawai inda ɗaya yayyo zuwa ne sajada ba wani zama wannan ko shi a nan zai ba adiya zai ba adiya <coughs> to ga wani abu guda biyu da fatan kamin ma a shiga wannan fassara kusan wannan takarda da aka basuwa ta tara waɗannan bayanai ɗin gata nan kusan <clears throat> sai a lura da kyau a nan da nake son a fahimta kuma ya taba tundi ba takarda din da ni hakku ku fahimci bayanin ga da za a yi a nan mutum ne ga raka'a ta farko ya yi ruku'i amma bai yi sajaddai guda biyu ba ga raka'a ta biyu ya yi sajaddai guda biyu amma bai yi ruku'i ba a nan raka'a ta farko ruku'i ɗaya gare ta bata da mi raka'a ta biyu sajaddai ɗaya gare ta ba ta da ni to ana raka'a ba ruku'i ana raka'a ba sajada to kusan kowace na kusan zama gawar raka'a ko to yanzu a nan al'imamu shafi'i kawai cikin malaman mazhaba guda nawa hudu shi ɗai ya yadda kana iya ɗaukar sajaddan wannan raka'a ta biyu sai ka yi garan bawul ga raka'a ta farko sai ka tashi da raka'a ne guda guda banza ta yawa har biyu a baka fahimci bayani na farko ai bai ɗina na ce ko takarda ka kudi ba zan sake raka'a ta farko ka yi mata ruku'i amma ba ka yi mata sajaddai guda biyu ba raka'a ta biyu ka yi mata sajaddai guda biyu amma ba ta da ruku'i ba ta da ruku'i a lura da kyau a nan raka'a ta farko ruku'i ɗaya a gare ta raka'a ta biyu sajadda ɗaya a gare ta an san kuma raka'a ba ta yi babu sajadda babu ruku'i ba ta yi to al'imamu shafi'i ga mazhaba ta ya yadda waccan raka'a da adda ruku'i ta farko ba ta da ni. to ita ko a ta biyu da bata da ruku'i amma tana da ni to ka ɗauko sajaddanta ka maka su ga waccan ka tashi da raka'a ami guda in ya so ga ta lalace ta biyu ai an gyara ta farko kaga an yi mawaccan hwaci ko mun fahimci wannan to amma tare da ita wannan sajaddai biyu na raka'a ta nawa ta biyu da niyyar wa ka yi su da niyyar ta biyu amma duk da haka ga mazhaba ta shafi'iyya suna isan ma a ta harko duk da ba su kawai ita ba to amma al'imamu malik da al'imamu ahmad da al'imamu abu hanifa su uku ɗin ga gaba ɗai ba su yadda da haka ba ba su yadda ka ɗauki sajaddan raka'a ta biyu ka yi wacin raka'a ta ɗai ba su yadda ba saboda sajaddan nan biyu da niyyar raka'a ta biyu ka yi su amma abinda sun ka ce za ka yi shi ne sai dai wagga raka'a ta biyu ka hita batunta tun da bata da ni bata da ruku'i ka hita batunta kawai yanzu kawai ka kulla niyyar sajada biyu sabbi sai ka tahi ka gyara waccan raka'a din ta ɗaya da sajadan nan sabbi guda biyu da za ka yi dama tana da ruku'i to ya an ka yi wagga raka'a an ka yadda ka fita batunta waccan bata kuce ba kuma gashi ka samu kayi raka'a ta biyu ya wa fahimci don me to ta biyu ma alhamdulillah ka gano don inda ya mata ruku'i ba dama ya gyara ta ne ta ɗai to don haka abin da yasa wagga ta biyu ba za ta kawo maka matsala ba saboda ba ta da ruku'i dama to nan, idan lokacin da kana zanne ne ga raka'a ta biyu ka tuno da wannan matsala to abinda addaidai ka tashi tsaye idan ka tashi tsaye da tsaye sai ka shirmu ya zuwa ga sajada biyu domin ka gyara raka'a ta nawa ta ɗai to haka addaidai haka abdul haƙi ya faɗa rahimahullah to inda ka yi haka ba da zanne sai ka sunkuya zuwa sajaddai biyu don ka gyara raka'a ta farko to anan an bi ka abu biyu akwai ragi akwai ƙari ƙarin ya hutuwa ga hili shi ne raka a gara kai yasuwa ta zan ne ƙari ta biyu dinga ta zan ƙari to ina an ka samu ragi shi ne rashin sunkuyawa zuwa ga sajada shi abba kai ba al'inhida domin da zannikar ta zuwa sajada an san in kana tsaye ai baka sajada tsaye ko sai ka yi ne to yanzu wagga sajada din da za ka yi guda biyu ka cin raka'a ta ɗaya ba ta da waccan sun kuyawa din don zazzalli kar ta yi don haka ka rago ne sun kuyawa to kaga ga ƙari ga rage ni za a yi ƙabliya to akwai inda kuma za ta kama ka yi ba'adiyya kamar waccan wanda mun ka fara faɗi wanda ka tashi in ka tuno kana ga raka'a ta biyu ka ɗaya tashi sai ka yi tsaye sannan ka sunkuya ka ganan wanga sunkuyawa ka rige ka gyara ta abinda da aka bi ka karin wannan raka sai ka yi ba'adiyya haka kuma sura ta biyu da za a yi ba'adiyya shine baka tuno ba sai da kana wurin raka ta uku tsaye ga ta ɗaya ba ta da sajaddai ta biyu ba ta da ruku'i ga ka ka tashi za ka kulla ta ne amma baka kulla ta ba to da can tsaye in yanzu ka tuno kawai da can tsaye sai ka surmuya zuwa sajada biyu don ka gyara ta ne ta ɗai to shi ke na ka ƙare sai ka yi ba'adiyya to wannan kenan to sai mu karanta akwai akasi ne yana nan tahe amma wannan ya yi matsala akasi ne bai da wata dogon matsala shi ne ce a ruku'u ruku'i min ulahu na ɗai daga cikin raka'o'i ne guda biyu shine raka'a ta farko ta ɗai wanda shi wannan ruku'in almansiya wanda an kamanta masajada ta husajadde ne guda biyu ba a yi su ba to la ya jibiru ya la shi ruku'in ba zai gyaru ba bima talahu domin abin da ke bi shi raka'ar da ka wa ruku'i abin da ke bi ma wannan raka'a min sujudi thaniya shine sajada ta raka'a ta biyu ai inda na aigun mu malikawa da hanafawa da hambalawa saɓanin wa shafi'awa to ya zai yi ya judu sai dai wata sajada guda biyu sabuwa nawiyan alhali shina mai niyyar lijabril ula gyara raka'a ta farko wadda addani ruku'i kawai sun bayan ya gyara ta sujudu sahawi sajada ta rabkanuwa ƙablu ƙabliya halla ita ta sabka gare shi domin raka'an nan ta biyu ya yi jiwa da ita ta zan ƙare sannan tun da dazzamni ne kaga akwai surmu yawa zuwa ga ruku'i bai yi shi ba kamar da bayanin da aka yi amma in ya samu tashi to a nan kawai ƙarin raka'a ta biyu kawai an ka bi shi to wannan shi a sura ta farko dama sura biyu ce don haka a ƙara lura kamar da muka faro bayani raka'a ta ɗai ita adda ruku'i ba ta da sajaddai raka'a ta biyu ita adda sajaddai ba ta da to yanzu za a yi akasi shi akasi sai ce kan aksihi kamar sunkuyen haka din ba a yadda ba ba a yadda da sunkuye ba abinda a sunkuye a nan shi ne raka'a ta harko ya zantana tana da sajaddai guda biyu amma ba ta da ruku'i raka'a ta harko tana da sajaddai guda biyu ba ta da ruku'i ita ko ta biyu ya zantana da ruku'i amma ba ta da sajaddai nawa biyu kaga an samu akasin waccan matsala ta farko to wannan muttafaƙan alhali ittifaqi ne shafi'i malikiyatan wa hanbaliyatan wa hanafiyatan wa shafi'iyatan ittifaƙi alaniya alhali wanda shike bayyane alhali an yi ittifaki wanda alhalinsa bayyane shike don me a yanzu raka'a ta harko ita addasa jaddai kawai ba ta da me ba ta da ruku'i amma raka'a ta biyu ita yanzu tana da ruku'i amma ba ta da me sajaddayu to yanzu ba dama ga kowace mazhaba waccan raka'a ta farko mai sajaddai ita ko wagga ta biyu tana da me ruku'i to ba ka ɗauko wanga ruku'in ka laƙa shi ga sajaddai biyu na raka'a ta farko ba a yadda ba shi akas don ne Sabar daga ƙa'ida sajada aka farawa ga raka'a ko ruku'i to yanzu in an kai haka ai raka'a ta farko ita addami sajaddai ta biyu ita addami ruku'i kaga raka'a ta jirgice kenan kenan nan za mu samu raka'a mai sajaddai farko ruku'i mi ƙarshe to ba a yadda ba shi akan aksihi shi sun koye ba a yadda da shi ba to kenan me zai yi shi kenan wagga raka'a din ta biyu ya mata ruku'i ko bai ba yayi to yanzu a can raka'a kawai ta lalace wadda tana da sajaddai ba ta da ni to ita ta lalace amma wagga da adda ruku'i ba ta da mi to ita sai yana iya sunkuyawa ya sajaddanta tunda bai kulla wata ta uku ba ya eh, sai an haƙari ya ba'adiyya haka zai yi wagga ta koma ta ɗaya amin haka ne ta koma ta ɗaya lalle haka ne to wannan shi'a bayani na ɗai wanda yana da akas sai bayani na biyu na ƙarshe shi bai yi nauyin wancan ba a lura da kyau hayyau na manci sajada na shi ku wata mutum ne ya yi sallah raka a hudu kamar misali a ce a zuhur amma gaba ɗai raka'a ta ɗaya ya mance sajada guda ta biyu ma ya mance sajada guda ta uku ma ya mance sajada guda ta hudu ma ya mance sajada guda a nan raka'a hudu maimakon a samu sajaddai takwas sai an ka samu hudu kowace ya kille mata sajada guda kuma bai tuno ba sai da yana zamne ga raka'a ta hudu amma bai sallame ba ga in ya sallame duk sun ruguje gaba ɗaya sun lalace to bai sallame ba kan haka za mu bayani to a nan ga ƙa'ida da ya ƙulla ta biyu ta ɗaya ta yi ne ko a ce lokacin da ya ƙulla ta ɗaya ya nuna ta biyu eh, ta ɗaya ta yi ne saboda ba ta da sajara lokacin da ya kulla ta uku ta biyu ta yi ne bale ta ɗaya-ɗaya. lokacin da ya kulla ta hudu ta uku ta lalace balle ta biyu balle ta ɗai don haka yanzu gaba ɗaya raka'o'i uku na farko sun zangawa to yanzu ta ɗaya dinga ko ita tana kusa ga wa gawa amma dai ta ci arziki ba ami ba to yanzu da nan zamne ya ɗaya sajada guda in yi sajada ya cinye raka ta nawa ta nawa ta hudu to da ya canye ta hudu to yanzu ga ka'ida abin ya jirkice ta komo yanzu ita a ta ɗai yau ta hudu ta komo ta nawa to ga ka'ida ta ɗai ni gare ta to yanzu ga ita ko ha fatiha ɗai to yanzu sai ya miƙe tun da wayancan uku an san sun lalace idan ya miƙe sai ya raka'a guda mai fatiha da sura ya zauna ya yi attahiyatu yanzu yana da raka'a nawa ya sake tashi ya yi raka'o'i biyu masu fatiha ɗai babu ne to zai idan mun ka lura raka'a nawa ya gaba ɗaya yanzu hudu hudu dai yanzu wai wayancan ba a su to ga ka'ida karatu ya aka yi karatunsu fatima nawa aka yi uku mai sura nawa to kaga yanzu an samu ragin sura an samu ragin sura bayan an samu ragin suran nan to wayancan rakawai uku gaba ɗaya sun lalace to ga ragi ga ƙari ni za a yi ƙabliya wani karatu ai yanzu ya danganta idan ga azuhur na an san gaba ɗai amma gare da kai waga tambaya in mu ɗauko to mu azawar ga matsala ga isha'ici to yayin da ya samu haka yanzu da ya miƙe zai yi ga raka'a ta biyu zai yi mata fatiha da sura bayyane in ya zauna a tahiyatu in ya tashi sai ya yi masu fatiha a sirce kuma wannan shine mashhurin kauli ga malikiya amma akwai kauli wanda ya nuna ta lalace don kuskuren ya yi yawa amma dai wannan shine mashhurin kauli to shine za mu karanta yanzu kamin mu hudu na sauran mazhabobi shi ne ce wa babala sai ku ce al'uwalu salatu ba al'uwalu yake ba waɗin nan ba ta da shadda al'uwalu salatu shi ne fa'ili raka'o'i uku na warko wa babalat gaba ɗaya sun lalace bi arba'i sajadat idan an ka yi sajaddai aka ba sajaddai hudu maturukatin wa'anda an manta su mance su aka yi kuma an manto su min arba'i raka'ati cikin raka'o'i hudu to uku sun ka lalace na harko sumar a sannan raka'an nan ta hudu tasiru ula ita za ta zama ta harko ma'ana ta komo ta harko wata sihu ta inganta na fi alhali ta yi amfani domin albarkacin ta sallaka ba ta lalace to anan sauran cikon bayani ga mazhaba ta abu hanifa idan aka samu wannan matsala kowace raka'a ba a yi matami ba sajada guda ba to ga masaba ta abu hanifa ya ce kana iya wa'annan sajaddan guda hudu sajaddan guda nawa to sai kamishe su gaba ɗaya matsayin a biyu kenan ana iya ɗauko su sajaddai a yi garan bawul da wasu kenan sajada ta uku ka ɗauko ta ka kai ta ga raka'a ta ɗai ka tashi ga raka'a ta nawa sajada ta hudu ka ɗauko ta ka aza ta ga raka'a ta nawa ta biyu kaga ka samu raka'a biyu bayan haka ka yi attahiyatu sannan ka tashi ka ranka raka'a biyu ga mashaba ta me ta abu hanifa masu fatiha za ka yi domin wa'ancan da kacce masu sura ne ai ba su lalace ba ga masu tashi to amma ga shafi'iyya abinda ya ce sajaddan nan guda hudu da baka yi ba to dannan zamne kai sauri kai sajada daya biyu uku hudu Ko kowace sajada guda ta bi raka'a guda eh, uwarta sai su gani kowace sajada ta bi sajada guda ta liƙe can amma jere da juna za ka yi su yi mana kai tsaye kana ta harko sajada ta harko ta tahe ga sajada raka'a ta harko kana ta biyu ta tafi can ta liƙe ga waccan ta biyu kana ta uku ta liƙe ga ta nawa ta hudu ta liƙe ga ta nawa shi kenan raka'a ko guda ba ta lalace ba ba diya za ka yi saboda ba wani ragi da ka yi an fahimci wannan to a nan sai mu taho kuma har yau an ji sajaddai nawa kammanci hudu to in kan manci sajaddai takwas gaba ɗaya ku in ta kama ko aka yi kasan su fi kyau haddare zaba gare su a nan kowace raka'a cikin hudu baka yi mata sajaddai ba har ta ƙarshe kasan ya fi wanga ko to a nan suka ce ka ɗai sajada biyu ka tun waye ta nawa ko a ce ka tashi da ta hudu to da kayi haka ta zanta ɗai to na uku ɗaya sun lalace kamar da can sura ta farko duk ɗai ne ka yi a tahiyatu ka tashi kuma ka yi raka biyu masu fatiha kawai daidai shike da waccan sura ta farko ba wani bambanci Hmm. wane guda takwas ɗin ga waccan na hudu ɗin mazhaba ce ta shafi'iyya ba ga malikiya ba sai da ni ƙari na malikiya tukun sai mun shigo da na wasu mazhabobi a'a mazhaba ta zai bi sai can ba a rasa ba amma dai tun daga mazhabarka akwai yadda za ka yi shi kenan sai ka yi haka din tun da ai ba a ma lalata maka sallah ba sallah ka daidai take wani <laughs> abin da ya sabi a ga malikiya tana da ɗan zahe-zahe saboda shi al'imamu malik ra'ayin sai umar ya kabi radiyallahu anhu shi ga malikiya yanzu an ka kiɗe ma rago kan dan an ka bari sai an jima zai mutu to ko ya samu yanka ba za ka ci shi saboda ya gina mazhaba ta ko kusa ga abu ba a yi wala ta karabu zina wala ta karabu fawahisha ma zahara min hawa ma baɗa shi ko kusa ga haramun ba a yi ga mazhaba ta amma ga shafi'iya kana a yanke abinka ka canye abinka don haka mahiya duk shafi'iya ta aka yi awo an dan abin a nan amma wani kauli cikin alkawanin fikiya na ibn juzza ya ce gaskiya nan kuskuren nan ya yi yawa a ce mutum ya bar sajaddai guda nawa guda takwas ya ce sallah a ce ta lalace ya yi cancanta bisa ga mawaccan sura din ta farko salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh salamu alaikum an yi tambaya guda biyu ta ɗai mutum ne ke sallah yana karanta sura sai ya rikici sai ya canza wannan sura ya kwada wata to wannan babu komi kusan wannan bayani ya gabata amma inda gangan ne to mutum bai kyauta ba don ko canjin kira'a ba a so balle canjin wata sura zuwa wata sura don haka sallah ba ta samu wata matsala ba abu na biyu tambaya ta biyu shine mutum ya manci sami allahu liman hamidahu bayan haka kuma ya manci tasbihi kuma ya manci ikama abubuwa wurin guda uku mutum ya manci to ita ikama dai tukun suna ce mai karhi wadda wajen sallah take sami Allahu liman hamida huma sunna shi tasbihi mustahabbi ne na haka yayin da haka ta faru ga mutum to shi nan zai yi kabliya a madadin haka din wannan shi ke gyara mishi sallah amma idan bai samu kabliya ba aka dade kuma sallah ta ta yi saboda bai kai sunna nawa ba bai kai sunna uku ba wallahu ta'ala a'alam mai haka akwai rasuwar da aka yi wani wanda kullum muna nan tare da shi shine mika'ilu da fata Allah subhanahu wataala shiga hurta mishi kuma bayan an kada sallah za mu tafi gaisuwa nan ne kusa sai mai kulhu wallahu uku da bismillah zuwa gare shi Allah shiga hurta mishi bismillah rahmanir rahim ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya